الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم قوم قوة الرجب hijiran manzo sallallahu alaihi wasallam dubu daya da dari hudu da arba'in da hudu wanda ya yi daidai da daya ga watan februari shekara ta 2023 miladiya muna cikin karatun littafin fitinatu tafsir littafin da yake nuna mana hadarin kafirta musulmin da ya yi kalmar shahada ba tare da ainihin hujjoji masu ƙarfi ba yau za mu tashi shafi na talatin da shida بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم وأما السنة أما السنة وقد تحدث النبي صلى الله عليه وسلم عن فره الله تعالى بتوبة العبد حقيقة من ذا الله صلى الله عليه وسلم يا تتونا من ذا الله يا بعد العباري game da farin cikin Allah ta'ala ga tuban bawa cewa lallai Allah subhanahu wata'ala yana farin ciki sosai ga tuban bawa Wa واخبر ان farahan bi فرحا بتوبه ya من kuma ya ba mu labari cewa lalle Allah mai tsananin farin ciki ne ga tuban bawa fiye da mutumin da adalla na hu wa alaiha ta'amu wa sharabu eh fiye da mutumin da ya batar da taguwansa alhali akan ta akwai abincinsa da abin shansa fa fa lam yajriha sai ya neme ta bai same ta ba kun bai mutum ne yana tafiya a cikin wawan daji irin sahara din wanda babu ruwa kuma gashi daji ne iya ganin ka an gani irin dajin da ake kira ihun ka banza sai mutum ya yi tafiya mai tsawon gaske zai cimma ruwa to yana cikin tafiya a cikin dajin nan bai kai ko ina ba sai raƙumin nan ya gudu da raƙumin nan ya gudu ya nemi raƙumin ya nemi raƙumin bai gani ba kuma alhali raƙumin kan raƙumin akwai abincin shi akwai abin shan shi wanda in babu wannan abinci babu wannan abin sha ɗin to a cikin wannan dajin sahara ne babu ruwa zai yi ta tafiya tun yana iya tafiya kishirwa zai kashe shi a hanya to wannan bawan Allah sai ya zo ya nemi abincinsa a ya nemi dabba bai ga wannan dabba din ba na'am wasaja a ta haka shajaratin sai ya kwanta ya ɗaya tsammani sai kishin gida ƙarƙashin itaciya yana jiran mutuwa tunda ya nema ya nema bai gari ba kuma ya san cewa zai yi ta tafiya ita tafiya ba zai cimma ruwa ba to yanzu ya za a yi sai ya ɗaya ba tsammani daga ganin wannan raƙumi kawai sai ya sadakar da mutuwa yana kwance yana jiran mutuwa ya faru baina ma huwa kazali yana nan cikin wannan hali yana jiran mutuwa idza huwa binaqatihi qa'imatun inda kawai sai gashi nan ga taguwansa tana tsaye a wajensa kun gane ai mm. ya dai ba tsammani yana jiran mutuwa mm. kawai sai ya ga taguwansa ta zo ta tsaya bai a gaba mm. kawai ya rasa daga ina ta fito to in kai ne wani irin farin ciki zaka yi Eh, mutumin da ya riga ya ba tsammani cewa ban lalle ba mutuwa ne kawai ya ba tsammani babu yadda za a iya ga wannan taguwa ɗin an gani yana kwance kawai sai Allah ya kawo mai taguwa bai san ta inda ta zo ba kawai a akaza bin ha sai ya kama takunkumin raƙumin ya kama takunkumin wannan taguwa Sun maqala min shiddatil fara. sannan sai ya ce saboda tsananin farin ciki sai ya ce Allahumma anta abdi wa ana rabu. Eh, ya Allah kai ne bawa na ni ne ubangijinka ya hukunta mutumin da ya ce ya Allah kai ne bawa na ni kuma ni ne ubangijinka wannan kalmar da ya faɗa kalma ne na me wannan kalmar da ya faɗa kalmar kafirci ne ya Allah kai ne bawa na ni ne ubangijinka kaga wannan kalma kalma ce ta kafirci wannan bawan Allah ya faɗa amma wannan bawan Allah za mu kafirta shi duk da cewa kalman da ya faɗa kalman kafirci ne me yasa ba za mu kafirta shi ba manzo Allah ya gaya mana akhba ni shiddatil farah yayi kuskure ne saboda tsananin farin ciki ngane ko yayi kuskure ne saboda me tsananin farin ciki wato farin ciki ya kama shi da zumudi bai san san da maimakon ya ce Allahumma anta rabbi wa ana abduk haka ya kamata ya ce ya Allah kai ne ubangiji na ni ne bawanka haka ya kamata ya faɗa saboda farin ciki bai san san da ya subul da baka ce ya Allah kai ne bawa na ni ne ubangijinka ba sai annabi ya yi kuskure saboda tsananin farin ciki to wannan ne ka'ida wannan hadisin yana daga cikin hadisan da malamai na aƙida suka gina ka'idar cewa laisa kullu man waqa al-kufr waqa al-kufr alayhi ba dukkan mutumin da ya auka cikin kafirci ne kafirci ya fada masa ba kaga dai wannan kalma da mutumin nan ya faɗa ya auka cikin kafirci amma kafirci ya auka masa kafirci bai auka masa ba ya faɗi kalman kafirci amma bai kafirta ba an gane ko saboda me saboda yayi kuskure Allah ta'ala ya ce wa laysa alaykum junahun fi ma aqta'tum bihi walakin ma ta'ammadar qulubukum ba ku da wani laifi cikin abin da kuka yi kuskure sai dai kuna da laifi a cikin abin da zukatan ku kai ne suka yi da gangan idan mutum da mutum zai faɗi wannan kalma Allahumma anta abdi wa ana rabbuk ya faɗa da gangan yaya hukuncinsa musulmi ne shi da zai faɗi wannan magana da gangan duk sa duk sa duk sa duk aikin sa shi kafiri ne shi an gane amma wannan bawan Allah ya faɗi wannan ne cikin kuskure kuma dama Allah ta'ala yana gafarta mana kuskure daga cikin addu'an da Allah ta'ala ya ce mu yi kuma Allah ta'ala ya ce mu yi ne saboda lalle zai amsa mana shine rabbana la tu'akhidna in nasina aw aqtana ya mu, kada ka kama mu in muka manta ko muka yi kuskure idan mun manta mun faɗi kalman kafirci ko kalma ta bir'a ko kalma ta fasikanci ta hanyar mantuwa ko ta hanyar kuskure ya Allah kada ka kama mu kuma Allah ya ce na'am Allah ya amshi wannan addu'a din an gano wannan ku to kaga anan wajen yanzu mun fahimci cewa dole ne mu yi takatsantsan mutum na iya furta kalman kafirci ba kafiri bane saboda yana saboda akwai mawani akwai mani'u wanda zai hana a kafirta shi din na'am wa hal huwa kafir shin wannan mutumin kafiri ne shi al jawabu la jawabi shine wannan mutumin bai yi ridda ba hmm. kazalika rajulul ladhi kana musrifan ala nafsi haka nan wani mutum wanda ya kasance mai barna ga kanshi mutum ne mai barna in an ce barna kila zinace zinace luwadi caca shan giya duk wani zunubi shi wannan bawan Allah yana yawan aikata ayyuka na barna da tabargaza wa in min uqubatillah to a lokacin da ciwon ajali ya zo masa ya riga ya san abin da ya aikata ya yi imani da Allah ya yi imani da tashin kiyama ya yi imani akwai azaba gobe kiyama ga mai laifi to lokacin da ciwon ajali ya zo masa ya san cewa lallai sai ya mutu sai kuma ya zama yana jin tsoron azaban Allah yana ganin in fa mutu Allah zai mishi azaba an gane sai ya rikici wani da ahlihi sai ce wa iyalansa idan ana mutu fa hare ko Ya ce idan har na mutu idan har na cika ku kona ni wata taquni wa zaruni fil ku nike ni ku kona ni ku ninnika ni in na zama gari sai ku zuba ni a cikin teku na a zuba ni in ruwa ko in bi iska ina ba gane wannan ku kona ni ku zuba ni a cikin teku tsoron da yake ji ya san lalle akwai tashi kiyama kuma lalle akwai azaba to yana ganin saboda rudewa da ya rude sai hankalin shi ya gushi sai yana ganin zai iya yin dabara domin kada Allah ya kama shi ya kona shi kawai wannan bawan Allah zai ce ko in ya mutu 'ya'yan zalika a zalike shi in suka nike shi wato bayan ya zama gari sai a zuba shi a cikin teku in ya burwa shi kenan fa wallahi la in qadara alayya rabbi la yu'adhibani azaban la na rantsi da Allah wallahi idan ubangiji na ya samu iko a kaina wallahi da sannu zai mun azaba irin azaban da bai taba ma kowa ba daga cikin talikai kun ji magana da ya faɗa idan Allah ya samu iko a kaina dama akwai dabaran da zai iya yi wanda Allah ba zai samu iko a kan shi ba babu to ma saboda ya rude sai kawai ya manta da ikon Allah an ne tsoron Allah ya sa ya manta da mai ikon Allah yana tsananin jin tsoron azaban Allah to kasan idan mutum ya firgita ko bai zai iya faruwa ko kaga wancan bawon Allah saboda tsabar farin ciki kalla abin da ya faɗa to shi kuma wannan saboda tsoro an gane sai yanke wani hukunci ya kore ma Allah iko ya nuna Allah ta'ala ba shi da iko cewa da Allah zai samu iko a kaina da ya yi mini azaba irin azaban da bai taɓa kowa ba daga cikin talifai ya hukunta mutumin da ya yi musu ikon Allah eh awalam yakfi bi rabbika annahu ala kulli shay'in qadir ko sai ce ubangiji ba shi da iko kaga duk wanda ya kore ma Allah iko ya zama kafiri ko to wannan bawan Allah ya kore ma Allah iko ya zama kafiri menene sa menene mani'u wanda zai hana menene mani'u wanda zai hana makafirta shi saboda ya shiga cikin wani irin tsoro ya rude wannan rudewa ya sa ya manta da ikon Allah ba wai bai yadda Allah yana da iko bane rudewa ne yasa ya inkarin wannan abu ina ba san gane wannan la in qadara Allah la in qadara alayya rabbi la yu'azibani azaban la yu'azibuni azaban la yu'azibuhu ahad min al-alamin idan Allah ya sami iko a kaina wallahi da sannan Allah zai mun azaba irin azaban da bai taba yin shi ga ɗaya daga cikin talikai ba sai suka aikata bayan ya rasu da mahaifin nasu ya rasu sai suka kona shi suka nike shi suka nika shi an gane ku sai suka zuba shi a cikin teku na'am baje ma'ahu Allah azza wa jalla thumma ta'ala sai Allah subhanahu wa ta'ala sai tattaro shi bayan an nika shi an zuba shi a cikin ruwa sai Allah ya tattaro shi gaba daya an gane ya koma asalin yanda yake Allah ya mai da shi cikakken halitta sun masala sannan sai Allah ta'ala sai tambaye shi wa akhbarahu annahu fa'ala zalika khawfan min Allah eh sai ainihin Allah ya tambaye shi me yasa ka aikata wannan abin da ka aikata shin baka yarda da iko na bane baka yarda cewa ko da mutum ya zama kasa ba zan iya mayar da shi kul man yuhyil izama wa hiya ramim قل yuhyi allazi ansha'ahu ansha'aha awwala marra wa huwa bi kulli kun gani قال mai wato qala man yuhyi man wa hiya ramim mujira bin shuba ya daga kashi wane ne kala man yi wuyar izama wane ne yake rayar da kashi alhali kashi ya rage jiki sai Allah ya ce annabi ya gaya musu kul marra kace wanda zai rayar da ita shine wanda ya kirkiro ta sun farko shin kirkirowan shi ya fi wahala ko kuma mayar da halitta ɗin kun gane wannan hayi da saboda haka sai Allah ya ce masa me yasa ka aikata wannan wa akbarahu sai ba Allah labari annahu fa'ala zalika khawfan min Allah sai ce sai ga Allah ya aikata wannan ne dan tsoron Allah wannan annallaha la yaqdiru alayhi yayin zakan Allah ba shi da iko a kan shi Allah ba zai samu iko a kan shi ba da zarar an kona shi kenan Allah ba zai iya dawo da shi ba Ba ghafara Allahu lahu sai Allah ya gafarta masa a gani wannan bawon Allah ya fada cikin kafirci amma ba kafiri bane shi laysa kullu man waqa'a fil kufr waqa'a al kufr haka nan ma bid'a ba ba dukkan mutumin da ya fada cikin bid'a ne dan bid'a ba mutum na iya aikata bid'a bai sani ba mutum na iya aikata bid'a saboda jahilci mutum na iya aikata bid'a saboda sabon musulunta mutum na iya aikata bid'a saboda tawili shi ya dauka daidai ne alhali ba daidai bane to shi ma kafin a bid'antar da shi sai an tsayen mai da hujja an kusan mai da shubha an gane sai Allah ya gafarta masa ma annan shakka fi qudratillahi kufrun duk da cewa ba shakka game da ikon Allah ai kafirci ne tun mutumin da yake shakka akan ikon Allah Ya yayi nan لأنه لن يريد أن يصف الله بالعجل domin shi wannan bawon Allah ba wai manufar shi bane ya siffanta Allah da gajiyawa ba shine manufar shi ba ba ya yi niyyar ya siffanta Allah da gajiyawa bane kawai rudewa ne yasa ya fada cikin wannan hali walakin khawfan min Allah azza wajal sai tsoron Allah ne yasa ya manta da ikon Allah وظن أن هذا الفرار من الله يمكنه أن ينجو به من عقابه sai ya yi tsammani cewa lalle wannan gudu zai ba shi dama ya samu tsira daga azaban Allah shi a tunanin shi in an masa haka an kona shi an zuba shi a cikin ruwa wannan zai ba shi dama ya tsira daga azaban Allah sai Allah ya tunatar da shi abinda dama ya riga ya sani sun gane wannan ku? na'am idan ya ake wani labudda min amrina ha mai ni fi in ko haka ne ya ku yan uwana ba makawa a samu al'amura guda biyu muhimmai kafin kafirtawa kafin ka cewa musulmin da ya kalmar shahada asali duk mutumin da ya kalmar shahada ba musulmi ne dan uwanka ba ka iya ce masa kafiri sai ka samu yaƙini kamar yadda ya yi wannan kalmar shahada ka samu yaƙini kuma cewa kuma ya yi rinda irin yadda ka samu yaƙinin kalmar shahadan shi اليقين لا la بالشك ايه الامر الاول الامر الفرقو al النصوص على ان farko كفر وكفر nusus ala عن hadha kufr wa kafara wa kufr نفسي eh, dole sai an sai hmm. na cewa lalle wannan abin kafirci ne kuma kafirci mai fitarwa daga addini hmm. sai nasi ya tabbata cewa wannan abin da ka aikata kafirci ne kafirci mai fitarwa daga addini yanzu hadisin na annabi ke cewa isnatani fil nas kuma bihim kufr abubuwa guda biyu cikin mutane kufur ne a gare su at fil nasab wal niyaha ala al-mayyit yanzu idan mutum ya yi kabilanci ko ya yi wariyar launin fata annabi ya kira abun kufur shin kufur ne mukhrijun min al a'a kabilanci kufurin asgar ne yan kasanci bangaranci mazhabanci duk wannan gaba daya kufurin ne asgar an gane baya fitar da mutum daga addini duk da annabi ya kira shi kufur sannan ya kukan mutuwa idan an maka mutuwa sai ka yi ihu na mutu na lalace wayo Allah na Allah ne na maka ka rude shi mutum ya yi rida wannan ihun da yake yi yana raki an gane ku? ya yi kufurin asgar kufurin duna kufur annabi ya kira abin kufur amma kuma wani irin kufur mai fitarwa daga addini la sannan annabi yana cewa manid da a'ila gairi Abibi, wa huwa alamu annahu gairu abi faqad kafara auka makala duk wanda yayi da'awa zuwa ga wanda ba baban shi ba alhali ya san ba baban shi bane sai jingina kan shi fakar kafara ya kafirta shin kufurun akbar mukhrijun min al-billa kaga wannan ba kufurun akbar bane mukhrijun min al-billa an gane ku annabi ya kira shi kafirci amma kuma ba wai kafirci ne bai fitar da mutum daga addini ba a wani hadisi annabi ya ce man halafa bi ghairi lahi faqad kafara aw ashraka duk wanda ya rantse da wani Allah hakika ya kafirta ko ya yi shirka to shin wannan kafara din nan kufrun akbar au kufrun duna kufur kufrun duna kufur an gane to kaga man ta'allaka tamimatan faqar kafara au ashraka au kama qala sibabul muslimi fusuqun wa italuhu kufr kaga diga irin wannan nusus wanda suka ki an kira kalman kafirci amma kuma mai aikata shi bai fita musulunci ba to anan wajen ke na kaga yaya za a yi a iya gane bambanci tsakanin kufur mai fitarwa daga addini da kuma kufur wanda yake a bi ma'ana kufur duna kufur al'amarin yana bukatar zurfin ilimi al'amarin yana bukatar manyan malamai yana daga cikin nawazin wanda ba a sake shi a hannun gama garin mutane ba da kafirtawa da bid'antarwa ba a kyale shi a hannun kowane mutum ba saboda matsala ne wanda ya shafi jinin mutum ya shafi mutuncin shi ya shafi abubuwa da yawa nashi saboda haka ba a wasa da shi shi ya sanya Allah ta'ala bincike shi a bashi a hannun kowane gama garin mutum kawai da zarar kaga mutum ya aikata abu kawai suka kawo mai nasi kace an ce kafara sai ka fitar da shi a musulunci a'a irin wannan abu in ya faru ka ɗauki wannan matsala ɗin ka kai shi hannun manyan malamai rasihun wa iza ja'ahum amrun min al-amri aw al-khawf azaqu bih idan al'amari ya zo musu na aminci ko tsoro sai su yi gaggawan yadawa sai Allah ya ce walau radduhu ila rasuli wa ila ulil amri minhum la alimahu allazina yastanbidunahu minhum da sun mayar da shi zuwa ga manzo sallallahu alaihi wasallam ko zuwa ga manyan malamai gogaggu a wannan fannin da wa'annan masu istinbadi daga cikin su sun san shi ba kowa da kowa bane ya san shi wanda suka san shi su ne allazina yastanbidunahu minhum su suka san shi an gane matsalan kafirtawa fatawa akan jihadi ta irin wayannan matsalolin ba abun wasa bane suna bukatar manya-manyan malamai ne gaba da fitowa a kan shi fatawa a kan yin tawaye ga hukam ga shugaba fatawa ne wanda yake bukatar manya-manyan malamai su bada fatawa a kan shi saboda abu ne wanda yake da alaka da addinin mutane yake da alaka da jinin mutane to yana bukata a yi taka tsantsan kan shi ba abun wasa bane shi an gane ko to shine maganan ibn usaimin Allah ya masa rahama cewa a in dibaqu hadha dilalatu nusus ala anna haza kufur wa kufur mukhrijun anil dilla. wato sai an samu nuni na nasu nasu yazo ya ce wannan abin kafirci ne kuma kafirci ne mai fitar da mutum daga addini an gani kaga duk wayannan hadisan da na kawo kafirci ne amma baya fitar da mutum daga addini amma akwai nusus za'amal lazina kafaru Allah yu'asu yanzu mutumin da yayi inkarin tashin kiyama ya hukuncin sa kafiri ne kafirci mai fitarwa daga addini ijma'an an gano wannan ku to da ire-iren wa'annan na'am asali na biyu inda ba ku da hukum ala shakhs muayyan dacewan wannan hukunci ga wani mutum ne. sai hukuncin ya dace da wani mutum ne. wato abu na iya zama kafirci don kafirci kamar riga ne shi yawan idan idan aka ɗauko rigan aka sanya a jikinka in ya zauna ka zama kaji idan rigan bai zauna ba to ka aikata aikin kafirci amma kai ba kafiri bane kai A gani da zaran mutum ya rantse da wani Allah da ya rantse da wani Allah kuma sai aka tambaye shi ka rantse da kwaron kwatsa shin kana ganin kwaron kwatsan nan yana iya amfanar da kai ne in ka faɗi gaskiya ya ce eh kana ganin kwaron nan na iya cutar da kai in baka yi in kai ƙarya yace eh to wannan yayi ridda amma da sharadin wato an tsayen mai da hujja an kusan mai da shubha da sharadin ba sabon musulunta bane da sharadin ba ya taso a cikin ƙauyen ayo bane misali irin ƙauyen nan wanda kwata-kwata babu ilimi a cikinsa wanda kila ma wannan wanda ya rantsi da kwaron kwaɗan kila shi ne ma limamin juma'a nan unguwansu ko na garin gaba ɗaya kina ba gane wannan dan akwai garin da zaka je mutumin da ya iya karanta kawai shine limamin bibi gaba ɗaya shine limamin garin gaba ɗaya to irin wannan limami idan ya rantse da wani Allah shin za a yi saurin kafirta shi sai an mai bayani an gaya mai tafsilatin da wasu abubuwa a tsaye mai da hujja a kusa mai da sa'an nan a tsaye mai da wannan hukunci saboda menene shi jahili ne bai san wannan abin ba an gane wannan ko to dole sai hukunci ya dace da shi ba zai yi kawai yanzu wannan mutumin da ya ce Allahumma anta abdi wa ana rabbuka shin rigan kafirci ya dace da jikin shi shi za annabi ya ce wannan riga na kafirci bai dace a jikinsa ba duk da ya faɗi kalmar kafircin amma da za a sanya mai riga ne yau ba zai shiga ba saboda mai sai annabi ya ce aqta min shiddatil fari ya yi kuskure saboda yawan farin ciki sannan kuma shi wancan bawan Allah wanda ya ce in Allah ya sami iko a kaina zai mun azaba kaga ya faɗi kalmar kafirci ya yanko rigan kafirci amma rigan zai shiga jikinsa rigan ba zai shiga ba an gane ko kila an yanko rigan dan karami ne shi kuma yana da kiba ba zai shiga ba ina zan gane wannan to dole ne idan an yanko rigan kafircin sai an gwada an ga kafircin zai shiga sai an ga cewa wanda ya faɗi wannan magana shin da gangan ya faɗa ya yi ne don ya wulaƙanta Allah ko kuma kawai ya ruɗe da ya faɗi wannan magana shin wanda ya faɗi wannan magana shin sabon musulunta ne ko kuma ya daɗe a cikin musulunci an gane yayi yanzu kamar mutumin da ya halarta giya zamanin manzan Allah a zamanin sahabbai zamanin Umar dan Khattab sahabi ne shi ya halarci yakin Badar yanzu yace shan giya halal ne kuma aka tambaye shi zai kawo ayin qur'ani in an tambaye shi zai kawo aya wanda duk mutumin da yake da karamin ilimi zai iya gamsuwa cewa yana da hujja an gane wannan ai shi wannan bawo Allah ka ce me hujja ka cewa shan giya haram ne shan giya halal ne sai ce ayin qur'ani wata aya laysa alal ladzina amanu wa amilus salihati junahum fima da'imu Iza mattaqaw wa amanu wa amilu salihati sun mattaqaw wa amanu sun mattaqaw wa ahsanu babu ga waɗanda suka yi imani suka yi aiki na kyau ba su da laifi fi ma da'imu cikin abin da suka dandana cikin abin da suka sha ba su da laifi in dai mutum ya yi imani ya yi aiki mai kyau ba shi da laifi ga duk abin da ya dandana ko abin da ya sha iza mattaqaw in sun ji tsoron Allah suka yi imani suka yi aiki mai kyau sun mattaqaw wa amanu sun mattaqaw wa hasanu suka ji tsoron Allah suka yi imani suka ji tsoron Allah suka kyautata sai wannan bawan Allah ya ce shi din nan ya halarci yakin badar kaga karshen tsoron Allah kenan ko saboda haka kaga ya ji tsoron Allah ya yi imani ya yi aiki mai kyau don ya sha giya ba laifi ba ne ta so zo haka wannan bawan Allah sai ya fassara wannan aya a haka ya hukunci mutumin da ya halarta haram kafiri ne shi duk wanda ya ce shan giya ya halarta ya yi ridda to amma wannan riga na kafirci da aka yanko din shin ya dace da rigan wannan mutumin da ya halarci kin badar a'a saboda me an masa uzuri da tawili me tawili shine mutum malami ne sai ya fassara abu ya dauka haka fassaran yake an gani iya fahimtarsa tsakanin shi da Allah har cikin zuciyarsa ya dauka haka abin yake ashe fasarar kuskure ne bai sani ba an gane don ka duba doron nassin qur'ani haka ai fasarar haka yake ko in dai mutum yayi imani yayi aiki da kyau dan ya sha giya bai laifin sa dan ya sha kwaya bai laifin sa tunda ya ji tsoron Allah ya yi imani kuma ya aiki da kyau to labari yana ta yaduwa har labari ya kai wajen Umar dan Khattab radiyallahu anhu lokacin yana amirul mu'minin sai Umar yasa aka kirawo shi yace na ji labari an ce kai din nan kana halarta shan giya yake kwarai da gaske dan ka zama yana da shi yana gani yana da hujja yace kwarai da gaske ina da hujja yace mai hujja yace ayan qur'ani ana tambayan shi Shin ko kwanciyar hankali ya kawo wannan aya babu wani tsoro yana gani yana da hujja da zai dogara ana kiran wannan tawili mutum ya dauki aya tsakanin shi da Allah ya ɗauka ayan haka take sai ya fassara wannan aya da tunani a cikin zuciyar shi haka take ko da maganar da ya faɗa kafirci ne ko bid'a ne ba a kafirta shi ba a bid'antar da shi idan an san cewa yayi tawili ne dole ne sai an zaunar da shi an wayar da shi tukuna shine ma'ana iqamatul hujja wa izalatu shubha an gane wannan ko shi yasa sai Umar ya ce masa ka san dalilin saukan wannan aya yace a'a to kaga sanin sababul nuzul yana taimakawa wajen sanin fikin aya to shi wannan kawai sai fasara gundarin bakin bai san sababin nuzul din shi ba shine sai manzon Allah a sai Umar dan Khattab sai gaya mai sababin nuzul cewa lokacin da Allah ta'ala ya saukar da aya na haramcin shan giya ya ayyuhal ladina amanu innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijisun min amal shaitan fashtani buhu la'allakum tuflihun inna ma yuridu shaitan an yuqi'a bainakum al-adawa wal bagda fil khamr wal maisir wa yasuddakum an zikrillah wa anis salah fa hal antum muntahun to lokacin da Allah ya sauka da wannan aya kaga dai wannan aya yankan wuka ne cewa shan giya haramun ne ko to sai wasu sahabbai suka ce ya rasulullah akwai wasu daga cikin yan uwanmu sun yi shahada a yakin hudu kuma lokacin kafin su je yaki sai da suka sha giya giyar nan ta cika da cikin su a suka je wannan yakin ina fatan gane wannan za a je jihadi amma sai da aka sha giya ina fatan gane sun sha wannan giya saboda a farkon musulunci ne ba san cewa shan giya haramun bane ba sani ba saboda a lokacin ba a saukar da aya yanke cewa shan giya haramun bane daga baya ne aka saukar da wannan inna mal khamru wal maisir wal ansab din nan wal azlam rijsu min amali shaytan wannan aya shine ya zama yankan wuka wanda Umar ne ya roki Allah ya ce Allahumma anzil lana fil khamri bayanan shafiyan ya Allah ka saukar mana gaba da giya bayani ne yankan wuka bayani mai warkarwa sai Allah ya saukar da wannan sai Allah ya ce fa hal antum muntahun shin ko hannu suka ce in ta haira mun hannu to sun suka ce ya rasulallah ga ɗan mu ne sun mutu kafa a saukar da wannan aya ɗin sun mutu a yakin uhudu alhali ga giya a cikin cikinsu yanzu ya hukuncinsu sai Allah ya ce laisa alal ladina amanu wa amilu salihati junahun bima da'imu wa'annan da suka yi imani suka yi aiki mai kyau ba su da laifi ga abin da suka dandana qabla tahrim kafin a haramta idza mattaqaw wa amalu wa amilu salihat in sun ji tsoron Allah suka yi imani suka yi aiki mai kyau tun da dai sun ji tsoron Allah sun yi imani sun yi aiki mai kyau gashi har sun fita jihadi kuma sun sha wannan giya ne don giyan nan ya karfafa su akan jihadi su ba san cewa haramun bane ba su da wani laifi ga abin da suka ɗanɗana kabalar tahrim to shine Umar ya yi masa bayani bayan umar ya masa bayani sai ya gamsu kaga wani ana cire wannan izalatu shubha iqamatul hujja wa izalatu shubha sai da umar ya masa bayani to saboda haka da umar ya mai bayani umar bai saurin kafirta shi ba inda a yanzu ne ba nan take wani zai jefa ma kaulafin kamar yana jira ne dama ka aikata kafirci ko yana jira ne ka aikata biri'a? a matsayinka na musulmi ba wai burinka kana Allah Allah mutum ya kafirka bane ba wai burinka kana Allah Allah mutum ya zama dan bid'a bane burinka yaya za a yi mutane su fahimci addini ka zama to mai yawan uzuri ga mutane kada ya zama to kana Allah Allah kaman kana jira ne ma mutum kawai ya aikata kuskure ka ka anta ya shi wutar jahannama an gane ka zama to mai tausayi dan uwa yanda Allah ya turo mana manzo mai tausayi a yi koyi da manzo Allah Allah ya turo mana manzo Allah ya yake wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin ba mu aiko ka ba ya rasulullah sai dan tausayi ga duniya gaba daya annabi manzo ne mai tausayi duk wani abin da zai zamanto matsala a gare mu ka yana damu manzon Allah annabi baya so al'umma su shiga wuta annabi baya so a samu kafiri ko kwaya daya cikin al'ummansa shi sa Allah ya sibbanta annabi Allah ya koda manzon Allah ya yabe shi laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anitum harisun alaikum bil Ra'ufin rahim hakika manzo ya zo daga cikin kawukan azizun alaihi ma duk abin da zai wahal da ku damun shi yake harisun alaikum yana kwaɗayi ya ga kun yi imani baya son ku kafirta bil mu'minina raufur rahim game da mu'minai mai tausayi ne mai rahama a gare su to mutumin da yake tausayi yake rahama ga mutane zai yi saurin an ta ya musu kalmar kafirci zai yi saurin kinki za su zuwa ga biri'a la zai zama to yi uzuri na ƙarshe sai ya zama to kofin uzuri ya toshe sannan ya kafirta mutum na ba san gane wannan wannan fa abin da nake faɗa shine karantarwa na malaman sunna ga baki ɗaya. in dai mutum malami ne salafi to ba za ka ga yana yawo da kalmar kafirci ga mutane ba yana yawo da kalmar a sai ya zama to ba makawa sannan ya yanke wannan hukunci din na'am لأنه قد تكون هناك موانع تمنع من التكفير eh domin yakan yiwu ya zama to akwai wani mani'u wanda ke hana mutum a kafirta tashi misali ina ba gane wannan yanzu ibn hajar al-asqalani Allah ya masa rahama ai yana da wasu irin fahimta na asha'ira ko Allah ta'ala baya ko ina aqidan ne Allah ta'ala baya Allah baya gabas baya yamma yayi sharhi na fasahul bari a cikin fasahul bari yayi wannan bayanin sannan yana da wasu akidu na asha'ira wanda malaman sunna sun ce wa yana akidu ma wasu kafirci ne amma kaga malaman sunna ba su kafirta ibn hajar ba ba su ma biri an da shi ba saboda menene wato sun fahimci ya fada cikin tawili ne kan kuskure ba da gangan yayi ba to zuwa idan mutum yayi tawili aka fahimci mutumin kirki ne shi aka fahimci yana da kyakkyawan manufa bil qara'in aka samu karinoni masu yawa da ke nuna cewa fa lallewa na gaskiya yake nema wajen neman gaskiyar nema ya fada cikin kuskure to wannan ana mai ana mai uzuri wanda za mu yi wannan bayani nan gaba wato akwai mawani da suke sanyawa ba za a kabarta mutum ba na'am wa in kana alqawlu aw alfi'lu kufran wato duk da cewa maganar ko aikin kafirci ne amma shi ba za a kafirta shi ba wal mawani'u ma'rufatun min min ash-shari'ati walhamdulillah su mawani an san su a cikin shari'a walhamdulillah an san mani'u a cikin shari'a bai zalan ne tun shaytani idan wayannan sharuɗa biyu ba su cika ba man kaffara akahu sara huwa al-kafir duk wanda ya kafirta dan uwansa ya zama to shi kafiri in dai wannan bai cika ba duk wanda ya ta dan uwansa zai zama to shine mai ne kafiri misali an gane ku sai an samu sharuɗa sun cika an gane kaga malamai sun ce sharuɗan kafirta mutum farko kafin a kafirta shi kafin sai ya zama to an tsayan mai da hujja to kuma tsayan mai da hujjar nan sai ya zama to balagagge mai hankali ba a kafirta mutum sai ya zama to balagagge mai hankali kenan karamin yaro ko mahaukaci ba in ya aikata aikin kafirci kafiri ne shi sannan kuma an ce an yi ka amirul qawl awul fil al bi wannan wannan magana ko wannan aiki mai kafirtawan ya zama to ya auku ne da ganin damansa da nufinsa ba wai an tilasta ba bane ba kuma ya shiga cikin rudewa ba ne ko tsananin farin ciki wannan magana ko wannan aiki ya faru gare shi da iradansa da kuma zaɓinsa ko idan ya zamanto wannan kalma na kafirci an tilasta ne da ya faɗa ba an sa mai bindiga a wuya aka ce ya zagi annabi ko a ne. shi sai zaga kaga an tilasta mai ne a nan wajen wannan magana ko wannan aiki bai faru a gare shi da iradar shi da kuma zafin shi ba sannan na uku ya to hujja ya kai gare shi ya samu hujja cewa wannan aikin da ya aikata kagirci ne to idan mutum ya aikata kagirci amma hujja bai kai gare shi ba bai taba jin bayani cewa wannan abin kagirci bane ba za ka kafirta shi ba za ka kafirta shi ba an gane sannan kuma na hudu Allah ya kuna wuran kada ya zama to mai tawili an gane ko shi tawili ne mutum ya fassara abu ya ɗauka fassarar daidai ne kuma tsakanin shi da Allah ya yi. to ashe ba daidai ba ne. akwai tawili kala biyu akwai tawilin sa'ik, akwai tawilin gairu sa'ik. shi tawili shi ne tawili wanda mutum ya yi shi tsakanin shi da Allah kuma tawilin yana da wajahi a cikin shari'a yana da yana da ainihin wajahi a cikin lugar larabci kuma ji wani aiki. misali mutumin da ya fassara waje a rabbuka sai ce al'amarin ubangijinka ya zo al'amarin ubangijinka ya zo mai kuwa ya fassara shi ala zahiri waje a rabbuka ubangijinka ya zo zuwa irin nashi wanda ba irin na halitta ba sai ce al'amarin ubangiji ne ya zo wannan fasara da ya fassara mai yayi a nan wajen ya yi tawili amma tawilin sa'ig ne au gairi sa'ig sa'id me yasa ya zama sa'id saboda yana da wajahi a lugar larabci akwai a cikin lugar akwai al-ijazu bil hazaf al-ijazu bil hazaf duk da cewa fasara kuskure ne amma larabawa wani lokaci sukan hazzafa wata kalma kamar fas'alil qarya was'alil qarya allati kunna fiha ko was'alil qarya me ake nufi was'al ahlal qarya kaga nan wajen an cire wani abu ne to shi ma waje a rabuka sai ce waje a rabu din nan kaman wancan ne shi ma kaga nan yayi tawili wannan tawili yana da wajahi a cikin luga amma kuma tawili ne wanda ba daidai ba to anan wajen za a zaunar da shi in an ga malami ne na kirki mutumin kirki ne an ga lalle mafi yawan al'amuransa alkhairi ne kuma lalle kokarin shi gaba ɗaya gaskiya yake ba. dama karina kenan babba idan mutum muta'awwil ne shi za ga manya-manyan malamai irinsu su imamun nawawi irinsu ibn hajar an kiyata ma a biri an tadda su me yasa saboda wayannan manyan mutane sun yi wallafa wallafa wanda ke nuni kawai gaskiya suke nema an gane ko kuskuren da suka fada an lura ba da gangan suka fada cikin shi ba to saboda haka sai sun yi sun samu kuskure ne wajen tawili ga fasara ga yanda fasara yake hakikatan sai su hankalinsu ya kai zuwa ga wata fassara wanda ba daidai ba ne sai suka fassara abin kan kuskure akan haka to da abin yana da wajahi a cikin luga za a ce wane ya fada cikin kafirci ko wane ya fada cikin biri'a, amma ba dan ba bane an masa uzuri da me da tawili an gane an masa uzuri da tawili yanzu mutumin da ya fassara ar-rahmanu 'ala al-arshi tawa Allah mai rahama ya daidaita kan al'arshi kaga wannan shi ne fasara na gaskiya Allah ta'ala ya daidaita kan al'arshi sai ce Allah mai rahama ya rinjayi al'arshi har ce me yasa kai wannan fasara Ya ce ya yi wannan fasara ne saboda ai kalmar istawa yakan dauki ma'anar istaula istawa ya yakan dauki ma'anar istaula eh yana da wajen yi a cikin luga amma wajen yi ne da'if saboda babu inda da istawa ya zama istaula a wajen kalma wanda ya inganta wajen malaman luga wannan kalma istawa na cewa istaula malamai sun ce kalma ne muwallada kamar yadda ake cewa hadisi da Isi. to ita ma wannan luga din muwallada ce larabawa ba su yarda da wannan fassara ga hakikatan ba idan ka tambayi masu wannan fassara ar-rahmanu alal arshi tawa kace me yasa kuke cewa Allah mai rahama ya rinjaye al-arshi sai su ce maka saboda karistawa bishirun alal iraki bi gairi saifin wala damin muraki wai maganan wani mawaki cewa hakika bishir bin marwan bin hakan ya rinjaye al'arshi wa istawa alal iraki ya yi rinjaye akan iraki ya mamaye iraki biduni saifin ko bi gairi saifin ba tare da takobi ba wala damin muraki ba tare da jini abin zubarwa ba suna yawan kawo hujja da wannan luga din to kaga masu kafa hujja da shi sun yi tawili ne sun dauka cewa wannan baitin ya inganta amma wannan baiti a wajen malaman luga ya ce mu muwallada ce bata inganta ba ba za ka taba gani a wajen salafin luga magabata na luga masu fassara istawa da mana istawla babu shi to masu da dai sun dogara da wani wani baiti dai sun dauka daidai ne sun doka ya inganta ce sun yi tawili tawilin sa'ik an gane ko amma tawili ne na kuskure ba daidai ba ne cewa Allah baya ko ina kafirci ne an samu daga salaf ta ce duwanda ya ce Allah baya ko ina ya yi rinta domin kamar ya kora Allah ne to amma tun da sun laɓe da wani tawili suka ce nan suka dogara ko masu wannan fassara din ba mutanen banza ba ne masu wannan fasara mutanen jirki ne masu neman gaskiya sai suka aikata irin wannan abu za a ce wannan kalma da suka faɗa jirki na ba to da a ce ba a uzuri da tawili da an kafirta imamu nawawi da an kafirta ibn hajar al-asqalani da an kafirta irin su ibn al-jawzi duk wannan shine aqidan su an gane wannan ko to saboda haka akwai irin wayannan nusus din da yawa da suke nuna cewa ana yin uzuri da tawo saboda tawili shi ma kuskure ne yayi shi mai tawili yi kuskure ne wajen fassara kuma ya dauka fassara haka yake amma tawili idan ya zamanto yana da yi a cikin lugar larabci za a yarda da shi in ba shi da wajen, ba za a yarda da shi ba misali yanzu mu duba hadisin da Imamul Bukhari ya ruwaito manzon Allah ya aiki Khalid bin Walid zuwa ga kabilan bani juzaima cewa ya je ya kira su zuwa ga musulunci to da ya je yana musu da'awa to mutanen suna so su musulunta ba su iya cewa ashadu Allah ilaha illallah wa ashadu na muhammadu rasulullah ba sai suna cewa saba'ana saba'ana wato su abinda suke nufi da saba'ana mun karkace wato mun karkace daga addinin iyaye da kakanni mun koma sabon addini wato sun bar addinin bautan gunki yanzu kuma addinin mai to shi bin wali hankalin sai kai ga zahirin lafazin zahirin lafazin saba'ana mun karkace saba'ana mun karkace an gano wannan ko to saboda haka sai khalid bin walid kawai sai kama yana kashe wasu daga ciki yana mai da wasu zambayi haka ya kama wasu prisonin yaki suna saba'ana saba'ana suna fada ga murya saba'ana muka ce sai ƙara kara musu takobi su kuma suna so ce ne a an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah to sauran sahabbai sun fahimci hakan sai Khalid bin Walid sai ke cewa zai miƙa ma kowa nashi bawan ya kashe shi sai mutane suka iya da su bi shi an gane kowa ya iya da ya miƙa ma kowa ya ce kowa ya rike nashi prisoner ya kashe suka ce wallahi ba za mu kashe ba suna ta rikici da komanda shi Khalid din har suka je wajen manzo sallallahu alaihi wasallam sai suka ambata mai duk abin da ya faru sai manzo Allah ya daga hannayensa hankalin Allah ya tashi yace Allahumma inni abrau ilayka bima sana'a Khalid maratayn ce ya Allah na barranta gare ka ba ni ba abin da Khalid ya aikata ya Allah ba ni ba abin da Khalid ya aikata hankali ga mutane sun musulunci an samu ci gaba ya zo yanzu mutane duk an zubar da jirin su amma manzon Allah kaga mutumin da yake ya musulunta sai ka ce bai musulunta ba ya hukuncin ka kai maka fita ya shigo addini ce bai shiga ba wala ta kolo liman na kuma salama lasta mu'minin ko duk wanda ce a shaɗu allah ila ila zaka ce kai ba musulmi ba ne kai to yanzu kai ba su bai dai kai yanzu kamar shin manzan Allah ya kafurta Khalid ya ce dai yayi da abin da Khalid ya aikata amma ya mishi uzuri an gane saboda Khalid yi tawili ma'ana tawili ya fahimci abin ba daidai ba sai manzan Allah ya masa uzuri ah, yadda za ku san ana uzuri da tawili akwai ammar bin yasir lokacin da ya fita annabi ya tura shi wani wata matsala wani yaƙi can sai janaba ya kama ammar da janaba ya kama shi to ya rasa yadda zai babu ruwa kuma gashi an saukar da ayan nan bai san ma'anar ayan ba fata yamma musu idan ɗayyiban cewa ku dumfari wuri mai tsarki haka nan Khalid ya zo yayi birgima a kafa yadda kasan dabba yace fa tabarraktu kama ya tamarrahu dabba amma rigini ya so anan me yayi tawili yayi shi ya dauka fassara haka yake alhali ba haka bane shi da mummunan marba ko da kyakkyawan manufa kyakkyawan manufa kaga yayi kuskure wajen fassara yayi birgima yadda dabba ke yi a kasa bayan yayi kudu da kasa sai zo yayi sallah haka da ya zo ya sallah da ya dawo gida sai ya gaya mu annabi abin da ya yi sai annabi ce ayya kai kuskure ba ka ake yi ba sai annabi ya nuna mai kawai inna ma yafika an taqula bi yadayka hakaza kawai yana isanka ne kawai ka aikata da hannunka ka annabi ya buji kasa ya shafi fuska ya shafi hannu zuwa nan an gama ba amma ka duba wahalar da ya sai da ya gudu gudu da sahara to ana kiran wannan tawili mutum ya yi wani iri ya tafka kuskure amma kuskure nan ba da gangan ba shi ya ɗauka daidai ne an fahimta ko to irin wa'annan suna da yawa an gane to sannan malamai sun kawo hujja da abin da imamul bukari ya ruwaito daga jabir dan abdullah cewa mu'az dan jabal radiyallahu anhu ya kasance yana sallah tare da annabi sallallahu sannan in yayi sallar isha'i tare da manzon Allah sai kuma ya koma cikin kauyen su ya musu sallar isha'i ya yi sallah da annabi isha'i sannan kuma ya koma ƙauye ya musu tsallar isha'i to kawai da ya zo bayan ya yi sallah da annabi sai kuma ke ke ƙauyensu yana zuwa kawai sai fara karanta bakara bakara fa ya fara karanta bakara a lokacin nan sai wani mutum kawai sai ya yi sauri sai ya janye da ya janye sai ya koma gefe kawai ya yi sallah takaitacce ya tafi abin shi to da ya taba abin shi sai iya da ya bi mu'azu sai mu'azu hankalin shi ya tashi aka bashi labari akwai wani ya maka tawaye kana sallah sai ya ce sallah a gefe sai sai mu'azu ki cewa innahu munafiq lalle wannan mutumin munafiki ne a zamanin annabi an ce mutum munafiki ne bi ma'ana aqidar shi bashi da kyau zahirin shi musulunci amma fadinin shi kafirci irin abdullahi bin ubay bin salul lalle kamar ya ce shi kafiri ne zindiki sai labari ya kai ma wannan mutumin sai wannan mutumin ya je wajen annabi sallallahu da ce ya rasulullah mu mutane ne muna aiki da hannaye mu masu aikin hannu ne mu muna shayar da raƙuman mu muna aikin wahala sai mun dawo mun gaci muna so mu huta mu yi sallar isha'i kowa ya zo ya huta sai mu'azu ya ringa tsawaita mana karatu an gane ko to shine ya rasulullah wata ran sai ga mu'azu ya mana sallar nan sai ya karanta bakara ni ko da naga ya tsawaita sai na koma gefe na kadaita na yi sallah ne kadai sai mu'az ya raya ni munafiki ne sai annabi ya ce ya mu'az a fatanu anta ya kai mu'az shin kai mutunanne ne su uku annabi ce daga yau ka karanta ka tsaya ka karanta wa shamsu wa duhaha da kuma sabbi ismi rabbikal a'la da abin da ya kama da wannan an gano wannan ko mm. kaga anan wajen mu'az ya kira shi munafiki amma mu'az tawili yayi wannan kalma da ya faɗa munafiki da da gangan yayi da sai munafici ya koma ga mu'az duk mutumin da ya ce wa ɗan shi kafiri da gangan ya san ba kafiri ba sai kafircin ya koma wajen wancan kuma yana go? to yanzu wannan mutumin da mu'az ya ce mai munafiki ba munafiki bane shi shi ko mu'az a tunanin shi ai duk mutumin da ya zo ya yin sallah cikin jami'i ya zo ya ware to yana da matsala na akida to sai manzo Allah ya nuna mai sa haka bane sai annabi ya mishi uzuri to irin wayannan suna da yawan gaske ku duba yan khawarij yan khawarij annabi ya ce duk wanda ya ce ba dan uwan shi kafiri to daddayan su dole ya dawo da kafircin in ma kai da kace ma wani kafiri in wancan ba kafiri bane ka zama kafirin kamar yan khawarij ba ai kafir kafirta sahabbai amma sahabbai sun kafirta su me yasa su kawari tawili suka yi sun fassara nassi ne ba daidai ba ba su fahimci nassin bane amma a cikin zuciyarsu akwai kyakkyawan manufa to akwai misalai da yawa na tawili insha Allah kuma an ce lokaci ya yi to insha Allah za mu ci gaba in Allah ya kama sati mai zuwa za mu yi bayanin tawili wanda yake gairu sa'id a tunatar da ni akwai tawili wanda in mutum ya yi ba za a yarda da tawilin ba kuma wannan tawilin da ya yi za a mai raddi kuma a kafirta shi شيء تاويل وغير سائق هلا شيء بشم السلام عليكم السلام إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جاء إلى اللسان على الفؤاد دليلا إيه وان وان ده سنسامو إيه وان وان بيهودي دي دي إيه وان نمو أكثر ba hude ne wanda ya zo ya shigo cikin larabawa to shine ibnu taymiya yake cewa ai wannan afdal sun shi afdal eh afdal da ya kawo wannan baiti din kuma wannan afdal din bai fassara shi yadda larabawa ke fassarawa ba shi da yaren shi fassara su kuma sai suka dauka magana shi hujja ne to za a dauka wannan magana kila tawili ne sa'i amma da iti mai rauni ne fassara ne wanda ba daidai ba zai wato mana ya kuma zai iya kafirta in mutum yana yin wannan zai iya kafirta in ya ci gaba da yin haka in ce kuma kafara ya riga ya fita musulunci eh wa alaikum assalam eh shirka ne karami eh amma idan idan mutum ya ɗauka cewa in ya rantse kan ƙarya wannan abin zai iya cutar da shi in ya rantse kan gaskiya wannan abin zai iya amfana da shi shine ya koma shirkun akbar rantsuwa mujarradin mujarradin shi shirkun ne akbar ba wai da zarar mutum ya yi rantsuwa ya yi rantsuwa ban kace me yasa ka rantse da wani Allah ya ce wallahi in na rantse da faran fasa na san wallahi zai faɗo mu mutu na yi ƙarya kun kuma na faɗi gaskiya to zan samu arziki faran fasa zai bani arziki to wannan ya fita musulunci amma ba in ba kauye ne ba za a fitar da shi musulunci ba ba shi da ilimi ko kuma ya zamanto to jahili sabon musulunta dole sai an wayar da shi an nuna mai yadda abin yake na'am wa a kaba'ira da kake magana kaba'ira kake magana shi kaba'ira ana gane shi ta hanyar inuwa ko ce Allah ya fushi da shi ko cewa? don kace kecewa ai Allah Allah ya tsire mai yahudawa ka zo kubura biya yin mazaji kafirci ne hmm? Allah ya tsire wa mata ba tsara gashi kecewa da kafirci ne daga jira cewa kyau ga gani shi kafirci ba ba da cewa ba akwai abubuwa da yawa baban Allah ne kuma an kace shi Hmm. alaikum salam na eh na eh bayan da mutane ya danganta in ya zama abin da zai kawo barna ba kila idan sirrin in ka furta shi zai iya kawo wani irin barna zai iya yanke zumunci ko zai iya kawo adawa ko da wannan mutumin yana son shi zai zo ya kishi haka faɗa eh shan a masallaci ne ya aikata ba abin da ya aikata don mutum misali yana azumi an kira sallah sai ya sha ruwa a masallaci ko ya ci dabino ya ci dai abin da ba zai fata masallacin ba an gane ya ci dabino wanda ba zai gurɓata masallacin ba da wani babu laifi a ciki akwai hadisai da suka nuna cewa sahabbai suna cin abinci a masallaci in ya kama ba laifi ba ne eh, abin da ba a so shi ne kada a ci abinci irin cin da za a gurɓata masallacin eh. to mai madogarin shi ya a masallaci a masallacin annabi ana yi akwai hadisai eh amma shi sai kawo muku hujja ga inda annabi ya hana kawai ya gina ne da mulanka ya eh, shi ba halin ba ne ya eh, wanda abin da zai na addini da hujja ake gina shi ba wai da adifa ko hamasa ba hmm. eh. shi da hadifa ne amma akwai hadisai da suka nuna sahabbai na cin abinci a masallaci har ma ko wani lissafi na nasiruddin albani wanda ya yi kan al'amuran masallatai kawai ya yi mm. to ya kawo hadisai hadisai da dama da suka sahabbai suna cin abinci a masallaci mm. kawai abin da aka guda ka ci abinci ka bar datti a masallaci to mm. yawa ka ci dabino ka haɗe kwallon dabino ka sa a ka in ka fita ka yadda shi wani ba komai insha Allah subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk to za a zagaya neman taimako kamar yadda aka saba